Wasu 'yan Najeriya da dama sun raina ƙasar Nijar. Akasarin masu wannan halayyar ba su taɓa ziyartar ƙasar Nijar ɗin ba ko kuma neman sanin wasu abubuwa game da ƙasar Nijar. Ga kaɗan daga cikin abubuwa da akasarin 'yan Najeriya ba su sani ba game da ƙasar Nijar. Abu na farko ƙasar Nijar ta fi tarayyar Najeriya girman ƙasa, inda ƙasar Nijar take da faɗin sukuya kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai. Najeriya kuma take da square kilomita 924. Tarihin arewacin Najeriya na dogaro da ƙasar Nijar, inda kafin zuwan Turawa, dauloli duk a cikin Nijar suke kamar su Katsina, Gobir, Daurawa da sauransu. Shehu Usman ɗan Fodiyo da ma wasu daga cikin manyan 'yan Najeriya irin su Muhammadu Buhari da kuma Ɗahiru Mongal da kuma Abdulsamad Bua da sauransu. A yanzu duk magabatansu haifaffun 'yan Nijar ne. Idan ka ɗauka akasarin 'yan arewacin Najeriya duk sun haɗa asali da ƙasar Nijar, sai dai idan mutum daga garin gwari ya fito. Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da noma da kiwo wanda dabbobi daga ƙasar Nijar ake kai su Najeriya. daga Daura har Lagos da kuma wasu daga kayan noma kamar su gero da wake da gyada. Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da arzikin ƙasa da ma'adanai kamar su man fetur, uranium, zinare, gawayi, baƙin ƙarfe da dai sauransu. Shin ko kun san cewa talakan ƙasar Nijar ya fi talakan Najeriya jin daɗi A ƙasar Nijar duk talaucin mutum gidansa na da wutar lantarki da kuma ruwan sha na famfo. A Najeriya ba a san komai ba sai burtsatse, amma kuma gwamnatin Nijar ba ta kamo gwamnatin Najeriya ba a fannin tattalin arziki. Amfaninsa shi ne talaka ya ji daɗi. A ƙasar Nijar makarantun boko na gwamnati kyauta ne tun daga firamare har izuwa jami'a. A ƙasar Nijar yara masu ƙasa da shekaru biyar maganinsu kyauta ne a asibitocin gwamnati da kuma mata masu juna biyu. Ƙasar Nijar ta fi ƙasar Najeriya kwanciyar hankali. Talaka shi ne baya alfahari da kyauta da kuma matsayin da Allah ya bashi. Dan Nijar na alfahari da ƙasarsa da abin da ke cikinta. mun yi wannan rahoton ne ba don zagi ko cin mutuncin wani ba face dai mu faɗakarwa ga wasu da ba su san abin da ke faruwa ba hasali nima ɗin da nake karanta wannan rahoto cikakke ɗan asalin Najeriya ne wanda ban taɓa taka ƙafata a ƙasar Nijar ba amma bincike ya sa na san haka idan kana musu kai ma ka binkita a wayarka za ka gani Ɗan arewacin Najeriya ba shi da wani gata idan ya shiga kudancin Najeriya, amma da ya shigo jamhuriyar Nijar za a tarbe shi hannu bibbiyu saboda 'yan Nijar sun san cewar uwansu ne musulmi kuma na jini ya shigo. Shekaru 35 da suka gabata, gurin ɗan Ghana, babban burin ɗan Ghana ya je Najeriya neman sana'a da neman aiki. amma a yanzu 'yan Najeriya da dama burinsu su je ƙasar Ghana domin business. Matasan da ba su san haka ba ku tambayi magabata. Tabbas nan da zuwa wasu 'yan shekaru ƙasar Nijar za ta zama farin wata shakallo a idon duniya a fannin ci gaba da kuma shi kansa tattalin arzikin. Allah ya ba Najeriya shugabanni nagari masu kishin talaka. har yau Najeriya ce ta farko a fannin tattalin arziki a nahiyar Afirka amma talakanta na shan wuya. Najeriya ta fi ƙasashe kamar su Qatar, Egypt, Finland, South Africa, Portugal, Morocco da Ghana da Croatia da ma Oman da sauransu arziki. Amma babban burin ɗan Najeriya da dama ya je waɗannan ƙasashe. Su 'yan ƙasar Nijar sun fi kowa alfahari da Najeriya a nahiyar Afirka saboda 'yan uwantakar da take tsakani, amma akasarin 'yan Najeriya da an ce Nijar babu abin da ke zuwa idanunsu sai bola ko kuma shara. Muna kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya da ku daina wannan tunani, domin a yanzu haka Nijar ɗin da take yanzu ba Nijar ɗin da ba ce. musamman ma a yanzu da suka kama hanyar ci gaba kuma suke fito da tattalin arzikin da Allah ya albarkaci ƙasar Nijar da shi musamman ma irin su uranium da gwal da fetur da dai sauransu. Jamhuriyar Nijar ta ɗau hanyar ci gaba wanda yanzu haka take shirin buga kuɗin kanta da kanta saɓanin da da take amfani da kuɗaɗen ƙasashen waje. wanda sai an buga an kawo mata sannan za ta iya amfani da su a yanzu haka dai rahoton da muke samu na cewa ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso suna shirin yin wani kuɗi na haɗaka wanda ake kyautata zaton cewar darajar wannan kuɗi ka iya zarta darajar dala da kuma kuɗin Saudiya da ma sauran waɗansu kuɗaɗe na duniya. wannan idan ta faru ba ƙaramin wani gagarumin ci gaba ba ne da zai zo wa Nijar a Afirka sai an rinƙa rige-rige da rububun shiga jamhuriyar Nijar domin neman arziki. Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi ya kuma haɗa kawunanmu ya saka soyayya ƙauna da kuma taimakon juna a tsakaninmu amin summa amin.